shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya kai ziyara ƙasar chadi inda zai gana da shugaban ƙasar wato idris debi domin duba hanyoyin da za a inganta ko aiwatar da duk ilahirin manufofi ko tsare-tsaren da aka shirya a wani taro na tsaro da aka yi a ƙasar faransa tsakanin shugaban ƙasar faransa da takwarorinsa na ƙasashen afirka ta yamma domin fuskantar ƙalubale na sha'anin tsaro da ke fuskantar najeriya da waɗansu makwabtan ƙasashe shugaba jonathan da yana wannan ziyarar ce a daidai lokacin da ake ci gaba da kai farmaki mai zafi a yankin arewa maso gabacin najeriya inda ake taba ta kashi tsakanin sojojin najeriya da 'yan kungiyar nan ta boko haram waɗanda a 'yan satin da suka gabata suka fatattaki sojojin najeriya suka gudu zuwa ƙasar kamaru to domin sanin tasiri ko rashin tasirin wannan ziyarar da shugaba jonathan ya kai ƙasar chadi a daidai wannan lokacin ne na tuntuɓi wani tsohon janar na soja wato janar abdulrazak umar domin in ji ko yana ganin wannan ziyara za ta yi wani tasiri wurin samun nasarar yaƙi da 'yan ƙungiyar nan ta boko haram kuwa? Ƙwarai kuwa na farko dai ko ba komai abun da ke damun ƙasar nan ya fito fili karara idan ma ana wani ɓoye-ɓoye to yanzu ya fito na biyu idan har za a saurari shawara in za a shawarar shawaran wanda suka ba da shawara wanda kuma suka ci su bayar da shawara to tilasta amfana na uku kuma idan masu masu ba da shawara suka ba da shawara aka yi watsi da ita to kaga wannan ma zai fito amma daman haɗuwa da jama'a yana da amfani eh, tunda bahaushe ya ce matambayi baya bata to amma a fahimtar ka shin ba makamai ya kamata a ƙara wa sojojin najeriya ba da sauran kayan aiki domin su yi fito na fito da 'yan ƙungiyar nan da suka kusan cin jihohi guda biyu ko uku a cikin arewa maso gabacin najeriya soja ba ba ba, ba mashin bane ba doki bane da za ka sa masa kaimi yi soja mutum ne banda abubuwan da kayan aiki ai akwai kwanciyar hankali akwai sanin cewa idan na haɗu da abokin gaba muka yi fito na fito to koma dai ba ni da tabbas in cewa ba zan ci masa ba to shi ma ina kyautata zaton ba zai ci min ba sai dai rana ta ɓaci amma idan har akwai cewa shakkar cewa a'a kila fa ba zan iya kaiwa ba to komin yawan kayan aiki aikin banza ne sai an karfafa masa zuciya karfafa masa zuciya sai an nuna masa ya san abin da yake kuma ya san abin da ya kamata a yi masa kuma an yi masa amma dan ka ɗauki abin nan karba abin nan ba sai yar maka ya shiga harkarsa ba to zaka iya danganta wannan matsala da sojan Najeriya ke fuskanta a yanzu ga na farko rashin kula ga su jami'an da rashin isassun kayan aiki da matsalar cin hanci da karɓar rashawa da ritaya ritaya da aka yi wa ɗaruruwan janar janar na sojoji a 'yan shekarun nan da suka gabata? To, wato abu ne wanda yake mai sauki ka zargi ka ce kaza kai katsa lamban to duk mutanen da suke magana katsa lamban ba su sa'a ba sai sun da na sani mafi alheri kafin ka yanke hukunci akan kaza ne ko kaza ne sai ka ji tabbas ka ji dahir ka sami abin da ike majingina malika majinjina a matsayinka na tsohon soja watakila kana kare aikin naku ne baka so ka yi fallasa ko a'a haba alhaji ka ga dai ba za a hana ni shona ba ka ga dai ni ba za a kan kama ni ne za a samu ba shi bane ni na ga maka gaskiyar magana shine ka bugi kirki ka faɗi abin da yake baka da cikakken bayani ko cikakken sani a ciki yasa nake faɗa maka haka amma ni za a hana ni fenshona kuma hana ni fenshona ma yaya ba zai yi ba kuma ni ba ba neman kwangila nake ba ni ba neman wani eh, ƙarin nasaba nake ba ni ba siyasa nake ba saboda kodan ne zan ci gasa malam ba haka ba ne amma dai na ci gaba da ja maka cewa bai kamata ba a yi a yanke hukunci a kan abin da babu tabbata a ciki janar abdulrazak umar kenan wani tsohon janar a soji a tattauna da na yi da shi a abuja bayan da shugaban kasar najeriya ya kai ziyarar kwana ɗaya kasar chadi domin duba hanyoyin da za a inganta sha'anin tsaro domin a yaƙi matsalar nan ta 'yan ƙungiyar boko haram a cikin najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya